ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim yau Alhamis 22 ga watan Bahman shekara ta 1394 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da biyu ga watan Jamada Sani ga watan Jamada Ula shekara ta 1437 hijira kamariya. har ila yau wacce ta yi daidai da 11 ga watan Fabrairu shekara ta 2016 miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta wato 22 ga watan Bahman shekara ta 1357 hijira kamariya mutanen ƙasar Iran ƙarƙashin jagorancin Imam Ruhullah al-Musawi al-Khomeini kudisa sirruhu sun sami nasarar juyin juya hali musulunci wanda ya kawo ƙarshen mummunan baƙin tarihin ƙasar da jagorancin sarakunan azalumai kafin wannan nasarar dai musulmi a ƙasar iran maza da mata da tsofi da yara duk sun yi abin da za su iya yi don ganin bayan mulkin sarakunan ƙasar 'yan sa'o'i kafin samun nasarar kusa a kowane babban gari an yi ta samun rikici tsakanin sojoji wanda suke son zuwa birnin tehran don hana birnin faduwa hannun masu gwagwarmaya da sarakunan pahlawi amma suna mutane suna rufe masu tituna sun hana su zuwa wato tehran wannan ya tilasta sojojin daukan matsayin ba ruwanmu da haka kuma cibiyoyin gwamnati masu muhimmanci daga ciki har da gidajen rediyo da talabijin suka yi ta faduwa hannun mujahidai inda ake jin muryoyin kabbara na samun nasarar juyin juya hali musulunci da kuma kawo ƙarshen azzaluman sarakunan ƙasa iran ƙarƙashin jagorancin imam khomeini kudi sirruhu muna ta al'ummar iran da kuma musulmin duniya da kuma sauran masu son inci a duk faɗin duniya murnar cika shekaru 37 da nasarar juyin juya hali musulunci a nan iran. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta wato 11 ga watan fabrairu shekara ta 1990 miladiya shugaban baƙaƙen fata masu gugurma da tsarin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu layout wato nelson mandela bayan shafe shekaru 27 a tsare ya fito daga kurkuku da ake tsare da shi a kudancin ƙasar. gwamnatin wariyar launin fata ta kasar afirka ta kudu a lokacin da ta yanke hukuncin zaman kaso na tsawon rayuwa ne ga mandela a shekarar 1963 miladiya saboda gwagwarmaya da gwamnatin wariyar sai kuma a shekarar 1991 miladiya aka kawo ƙarshen tsarin wariyar launin fatan a afirka ta kudu bayan gwagwarmayar da mutanen ƙasar suka yi ta yi da kuma takurawa na kasashen duniya daban-daban sannan a shekarar 1994 miladiya aka gudanar da zaben shugaban kasa inda nelson mandela ya zama shugaban 'yantacciyar kasar afirka ta kudu na farko bakarar fata da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru biyar da suka gabata a rana irin ta wato 11 ga watan fabrairu shekara ta 2011 miladiya tsohon shugaban kasar masar wanda ya ɗauki kansa a matsayin shugaba sai illa masha allahu ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar bayan zanga-zangar miliyoyin mutanen kasar da kuma dai zaman nuna rashin amincewa da shugabancinsa na kwanaki goma sha takwas a dandalin taharin na birnin alkahira a kasar ta masar bayan faɗuwar gwamnatin zainul abidi da bin ali a ƙasar tunisia dai wata guguwar farkawar musulunci ya kaɗa a kasashen laraba wanda ya kai ga kifar da wasu gwamnatoci masu karfi a yankin wanda suka hada da ta tunisia masar da kuma libya mubarak ya karbi shugabancin kasar masar ne a shekara 1981 miladiya bayan kisan da masu kishin addini sojoji suka yi wa anwar sadat saboda ha'incin da yi wa mutanen kasar na sulhuntawa da haramci kasar isra'ila hosni mubarak ma dai ya ci gaba da siyasar da sadad ya ɗauka duk tsawon shekarun da ya yi yana mulki amma bayan da sojojin da mubarak ya mika wa mulki suka gudanar da zaɓe aka mika wa muhammad mursi na ƙungiyar ikwanul muslimin wato kujerar jagorancin ƙasar sanadiyar kurakuran da ya yi gwamnatin wato samun yancin kan ƙasar masar ɗin bai daɗe ba sai da na shekara guda aka yi masa juyin mulki.